رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha ɗaya ko yau sha الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijiran annabi sallallahu alaihi sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya zo daidai da goma sha ɗaya na watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida al wannan babin da ake ciki ko kuma <clears throat> kitabin da ake ciki kitabu al-mansurat ko walmila kuma ina gani ya gabata da malin ya muku sharhin mai ake nufi da al-mansurat walmila ko kitabi ne wanda ya hada babuka da dama babuka da yawa da za ku yi hadisi biyu uku hudu sai ku ga sun shiga wani kitab amma wannan kitab watakila ba za a fita daga ciki ba har ku gama wannan littafin <clears throat> babi ne kitabi ne babba ya tara babuka da dama shine al-mansurat al-mila hadisan da suka kunsa hadisai ne masu daɗi daga mile me mile jikiri yana da ɗanɗano ko ya ko bai da shi eh, hadisai da wannan kita ya kunsa hadisai ne masu ɗanɗano masu ratsa jiki in kana jin kana sauraron su kuma an tsaya a daidai hadisi na 1833 kuma haka bane za a tashi akan hadisin abu huraira haka ne حديث لا يلزم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أو رواية من جحر واحد مرتين متفق عليه وفي البخاري ده مسلم سوسك رويت وانا حديث ما نوانا حديث ده كلمة ومنسى لا يلدغ اللدغ يكون من الثعبان أو, أو من الأقرب أو ما شابه ذلك من الهمومات من الهوان cizo ko harbi daga maciji ne ko kunama ko makamantansu shi na alladabu manzala sallallahu alaihi wa sallam yace la yuldabul mu'min ba a cizon mu'mini min juhurin marratai a rami ya biyu wannan misali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga domin yayi bayanin cewa mu'mini mai cikakken takatsantsan ne mai matukar kiyayewa ne duk abin da zai cutar da shi to daya ba zai yarda wannan abin ya sake cutar da shi karo na biyu ba kuma duk wani laifin da ya aikata to daya ya ga mummunan sakamakon wannan laifin to ba zai yadda ya koma kan wannan laifin kuma ba kuma za ka ga idan wani abu ya cutar da shi shaidan ya cutar da shi har ya taba ya aikata wani laifi za ka ga yi gaggawa a wannan halin ya yi gaggawa sai ka ga ya yi nadama ya yi tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin cikakken tuban shi za ka ga yana takatsantsan kada ya koma cikin sababin da ya sa ya koma ya aikata wani laifin idan ya koma misalinsa zai kasance misalin wanda ya ga wani rami sai ya tuta hannunsa cikin wannan ramin sai akwai maciji a ciki sai ya sari hannunsa in ya sake mai da hannun shi kaga wawa kenan ko ba haka bane to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mu'mini ba wawa bane mai hankali ne kuma barkakke ne waye ne ko kowane lokaci idan abu ya taba shi to daya shikenan ba zai yadda ba zai kuskura wannan abun ya sake taba shi ba kuma wannan misalin sai ya zama karin magana akwai sababin nuzul wannan hadisin yadda ayoyi wasu ayoyin suka da asbabun nuzul suka da sabubban da yasa suka sauka wasu hadisan ma suna da asbabun wurud ba asbabun nuzul ba ayoyi ne asbabun nuzul hadisai kuma asbabu mai al to wasu hadisan suna da asibabin wurud to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suke da sababi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya dace wani abu ne ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisi abin da ya faru shine wani mawaki ne a Makka yana yawan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abu Gharra ko kuma Abu Gurra ko yaya dai sunan shi bai dane mu ba manzo Allah sallallahu alaihi sai ya dace Allah sai kama wannan kafirin wannan mawakin mai zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana kudaitar da arna su dinga zagin annabi sallallahu alaihi sallam sai Allah ya turo shi ya zo yakin badar <laughs> sai kuma aka kama shi baya cikin waɗanda aka kashe ka san yakin badar akwai kamammu akwai waɗanda kuma aka kashe su to kamammu saba'in ne kuma waɗanda aka kashe kuma saba'in ne to shi yana cikin kamanni na yakin badar sai manzo da sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya ce to me yasa kike zagi ya ce ya annabi idan Allah ka yafe mun ka yafe mun dan Allah ba zan koma ba ka yafe mun ina da iyalai kuma ni talaka ne sai ka kashe ni iyalai na da me za rayuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya fiye mishi sai ya kai da shi ba wani abin da ya karba a hannun shi bai fansar da kan shi da komai ba to da ya koma sai ya koma gidan giya ya koma cikin mutanen da sai ya ci gaba da zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da kwadaitar da arna zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam. to da yake ajalinsa ya yi sai sake fito a yakin uhud sai zama da kuma ba kashe shi ake ba kama shi kuma aka sake to da aka kama shi to sai mu zaɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce a daki wuyan shi ya annabi dan Allah ka yabe mu irin abin da ya faɗa wancan karin sai ya maimaita ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yuldagul mar'u la yuldagul mu'minu min jufarin wahidin marratayn kun ji asbabul wurud ke sai manzo Allah yace ai ba a cutar da mu'mini to biyu a guri daya to wannan sai zama karin magana da ake da ake yin sa idan irin wannan abun sai ya faru idan mutum ya cuce ka ya dawo zai sake cutanka to sai ka ta لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين a yaranmu muna da wani karin magana wanda ya dace da wannan wannan karin magana shine wai makaho baya wato baya gasa gurjiya kuma ya kona ta so makaho baya gasa gurjiya ya kona ta so nawa so biyu ya kona ta karo na farko zai daidaita lokaci ko da zai daidaita ba in minti goma ya yi a karo na farko gurjiyar ta kone to kun ga zai zai rage kuma zai rage ba zai dawo kamar minti biyar haka <laughs> to kun ga wannan shi ne karin magana a yaren mu da yi daidai da zai daidai da wannan hadisi ko bai daidai ba bai dace ba makabu ai zai hattara idan ya kona ainihin gurjiya sau ɗaya to ba zai maimaita ba kuma wannan hadisin an fahimce shi mu je kan hadisin abu huraira ko wa anhu wa anhu aidan ko wa anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kun ga wa an hudun nan wajen an takaita bayani wai a kinga yawaita bayani bai da amfani da aka ce wa an maimakon a ce wa an abi huraira da a ce wa an abi huraira kalmomi yawa ne biyu yawwa to idan aka ce wa an to ke mai hankali za ka gane domirin zai koma kanwa wancan din a ce da ya gare shi kuma maimakon ka ce daga abu huraira wa haddu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidu ba'da man indakuma wai abunda wato aka sani dan ka goge shi ai abu ne da aka sani sananne ne wa haddu ma yu'lamu ja'izun ya halalta ka goge abunda aka sani hmm? kama taqulu kamar amsan da zaka bayar ba'da zaidu من عندكما بعد زيد من عندكما كما تقول زيد بعد من عندكما كما أمسا ذاك باير لو كنت وانا زي تنبيك وانين تعالى لكي زي كتي زيد شكرا بلاك تي أي زيد وني ونتعالى دني كاقا إن كتي زيد وني ونتعالى دني كايمي kayi barin ciko to in kace zai shi kenan wanda ya fahimci abin da kike nufi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم به عذاب أليم رجل على فوق ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه wato daga cikin iya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da balagashi daga fasahan annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka ga yana kawo kalimomi dake dake domin a fahimta kuma a iya haddacewa ya kawo wasu abubuwa na adadi kaɗan domin ka fahimci wannan adadin kuma ka yi saurin haddace wannan adadin za ga wani lokaci ya ce talatatun ummati ثلاثة لا يكلمهم الله اثنان في أمتي كذا سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله أربعة من كنا فيه كذا da sauransu sai ki ya kawo adadi kaɗan domin ka yi saurin mai haddacewa to gashi irinsa layu kalli yukallimuhumullah yawmal qiyamati ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تو ثلاثيات سنة ديوة sun kai uku haka ba a nan kadai aka ce salatatin ba akwai wani salatin kuma karo na biyu akwai wani kuma a ga ma'anansu ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutane uku ne dangin mutane uku dangin mutane uku ba mutane uku ake nufi zai iya zama jama'a da dama halittu miliyoyi kawai duk wanda ya fantu da siffa ɗaya daga cikin wanda siffofin da za a kawo yana cikin mutane uku ba wai mutane uku ba da ake nufi gobe kiyama za su zama miliyoyin mutane da suka haɗu a cikin mai wannan siffofin ثلاثة لا يكلمهم mutane uku ko dangin mutane uku gobe kiyama Allah ba zai mutu magana ba wala yanzuru ilaihim wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su daga ainihin laifuka ba walahum adabun alim kuma suna da azaba mai radadi a shaukani yana cewa halayen waɗannan mutane gobe kiyama halayensu kamar halin wanda Allah ya fushi da shi ne halin wanda Allah ya fushi da shi ne wanda ba a kallon shi ba magana da shi kaga ana gaba da shi kenan sai ka ga wani yace ni da wani ba ma magana me yake nufi suna gaba to halin suna fushi da juna to wane ba ya daina kallona ba ma kallona ya wuce ne sai ka ga kamar bai gane ba baya kallona to akwai gaba wane ba baya yabona duk inda ya zauna zargi na yake yi kaga akwai mai akwai ga walayu zakihin to shi ne shaukani a cikin nailul albar yake cewa halayen waɗannan mutane halayen su gobe kiyama halayen mutanen da Allah ya fushi da su la yukallimuhum Allah ba wai ba zai magana da su bane zai magana da su amma ba magana ta yadda ba ba maganin kirki bane domin kala karu fi wa la tukallimun lokacin da suka nemi a musu sassauci daga azaba hmm? da Allah ya ce ifta'u fiha kun mun shuru a ciki ba za ku kalle mun ku daina mun magana yayin magana da su a ko bai yi ba amma wace irin magana ifta'u ha. kai mun shuru kai mun shuru wala tukallimun ƙara magana dai to sai nuna la yukallimuhum Allahu alam ba magana ta yadda ba magana ta fushi shi ba zai magana ta yadda ba zai yi da magana ta fushi zai yi da su wala yanzuru ilayhim ba zai kalle su ba kallon rahama yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a ranar za ku bayyana a gaban ubangiji ba mai buya iliminsa ya kewaye kowa ba wanda zai ce ai ga taro mai yawa barin ɗan koya Allah ba zai ganni ba to shi ne ma'anin yawma idin turabun la takhfa minkum khafiya babu abin da zai koya daga Allah gobe kiyama to sai ya nuna cewa kallo nan kallon rahama ake nufi ba zai kalle su da idan rahama ba wala yuzakkihim kuma ba zai yabe su ba yabo shi na tafiya tafiya wala yuzakkihim wala hum azabun ka don da aka yabe shi ba sai da zai fike na aiko na aka ce wani mutumin kirki ne <laughs> ai yabe shi ko ba yabe shi ba <laughs> to kirkin sa zai hana shi ne ya yi kurakurai a gaban mutane wadda kuma azabun alim kuma suna da azaba mai radadi kun ga ba guda nawa yanzu ga la yukallimuhum ga layan yanzuru ilayhim ga la yuzakihim ga wadda kuma azabun alim azabun alim za a dinga jaddada azabun alim a za a dinga jaddada musu azaba kullum hmm? za a dinga cancanja azaba hmm? abinda aka azabtar da su da shi yau ba da shi za a azabtar da su gobe kiya gobe kuma za a ƙara wani nau'i na azaba to rajulun na farko shi ne mutumin da ala fadli ma'in bil falati yana da ruwa mutumin yana da ruwa amma ala fadli ma'in yana da ragowar ruwa ragowar ruwa ma'ana yana da ruwan da yake sama da bukatun shi ya biya bukatun shi da ruwa kuma ga sauran ruwa ba abin da zai yi da shi bil salati a filin inda babu ruwa inda babu gidaje to sai kuma ga matafiya yamna ugu min ibn sabil matafiya yana bukatan ruwa sai hana shi ce ba za ka sha ba bohol ne ko rijiya ko makamancin haka ya ce ba za ka sha ba kuma ba wai yana da bukatan ruwan ba ne alafazuli ragowar ruwa ragowar ka ce ragowa me ma'anin shi wanda ke amfani da shi kare ke kenan to bai da bukatan shi amma duk da haka sai ya hana wani amfani da shi musulmi ma malamai sun yi istisna'i akwai toga cewa a nan cewa idan ya hana kafiri kafirin ma hmm, harbiyun ne mana harbiyun yana adawa da musulunci kafirai iri biyu ne ko akwai kafirin amana akwai kuma akwai zimmiyun akwai harbiyun zimmiyun shi ne kafirin amana ko ba haka bane ya zauna a garin musulmai da sharuɗa kan ba zai cutar da musulmai ba kuma in akwai ma wani abu ma zai taimaki musulmi ko ba haka bane maharbiyun mai yakan addinin musulunci in ya zo ka hana shi to bai cikin wannan cikin kyau ba a ka zubar ma ya fi lada a ka bashi ya sha in ya zo ne ma ka ce ba wannan ruwan kake bukata ba ni wallahi ban da bukata in ka zubar yana kallo sai a baka lada ko kuma murtaddun da islam to musulmi ne sai ya rida sai ya rida to shi ma in kai haka da shi babu laifi ko ba haka ba to na farko kenan ko sai kuma wa rajulun baya'a rajulan sai mutumin da ya siyar ma wani mutum da kaya sila sita shine kaya kayan sayarwa wake to da wani mutumin da mutum na biyu kenan ko wa rajulun baya a rajulan sai mutumin da ya siyarwa wani mutum sil'atan kaya wani kaya eh, sil'atan wani kaya na kira kenan wani kaya ba da la'asri bayan la'asar ko ba haka bane fa halafa billah sai ya rantsuwa da Allah Hmm? ana cikin wato tsada a kan wannan kayan ba ni kan ka zamana a'a sai yi rantsuwa ni ma ban same shi akan haka ba ga wannan labarin ya gudana a bakin attajirai ce to ba ni shi akan dubu deman dubu da ko wallahi ko ni ma ban same shi akan haka ba kuma ƙarya yake ce fa halafa la ha bi kada bi kada wa kada. ai nema ga yadda na samu kuma sai ya rantsuwa bayan la'asar kuma da ƙaho sai wannan mai sayan kayan sai gaskata shi bisa rantsuwan da ya yi. domin musulmi yana kyautata wa ɗan wanda zato ko wanda lokaci sai kyautata zato da rantsuwan da ya yi to sai ya sayi wannan kayan a kan rantsuwan da ya yi. wa huwa ala ghairi dalika alhalin ba yadda ya rantsun ba haka yake ba ba yadda yake ya samu kayan ba haka ya samu wataƙila ya samu kayan ƙasa-ƙasa da hakan sosai yadda ya rantsun wa rajulun wato idan kai rantsuwan ba bayan la'asar ba wannan laifin ba zai shafe ka ba kana hukum ba za ta shafe ka ba ke za ta shafe ka wato an keɓanta lokaci bayan la'asar a nan domin lokaci ne mai daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har ma ai Allah ya kwadaitar da musulmai musamman ma salatul wusta hadiru ala salawati wa salatul wusta kuma jumhurul ulama sun tafi akan mai salatul wusta anan صلاة العصر حرم عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه آه، ونياجي سوى ان آه، منعونا عن الصلاة عن الصلاة الوسطى سيتي صلاة العصر قاتلهم الله ملأ الله قبورهم نارا ها شوف بايا العصر ينادر سكين دوكتا لألا يجرم مصر saboda domin mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haɗuwa a wannan lokacin sai a haɗa ayyukan bayi sai a tafi da sai a wuce da su to shi yasa wannan lokacin lokaci ne wanda musulunci jinjina masa sosai har lokacin da aka ce an sanya a ranar juma'a wanda musulmin mu'minin ya zo ne ya roƙi Allah za a amsa masa duk abin da ya roƙa duk za a bashi duk abin da ya roƙa sai aka sanya wannan lokacin bayan mai bayan la'adar to shi yasa aka ce rantsuwan da ya yi bayan la'asar din nan idan lokaci mai kauri ne a wajen Allah laifi a cikin wannan lokacin sai zama mai kauri in ba haka ba to a yi rantsuwa kan kariya a yi abu ne haramun a kowane lokaci ko ba haka ba ne to sai aka ƙara wato jinjina wannan lokacin nan idan mu'mini ya rantsuwa a bayan shi to guri ne mai daraja lokaci ne mai daraja to hakan ma laifi a ciki zai zama mummuna sosai za a tsananta hukuma a ciki sai kuma wa rajulun baya a imaman wa rajulun baya a imaman sai wani mutumin da ya zaɓi shugaba ya zaɓi mai shugaba layu ba yi a wurin da duniya ba a kan kome ya zaɓe shi ba a kan abin duniya ne sun yi yarjejeniya a kan cewa to zan jefa maka ƙuri'a a kan ga abin da za ka bani ko ba haka ba ne for in a bahu minha idan ya ba shi wani abu daga duniyar wafa sai cika alkawari zai jefa masa ƙuri'a wa in lam yu'tihi minha idan bai bashi ba lam yaji ba zai cika ba ba zai zarta da wannan ƙuri'a ba to ai shugabanci a cikin addinin musulunci yana da muhimmanci wajibi ne ma kace bai halarta ba ma mutum biyu su yi tafiya ɗaya a cikinsu bai zama shugaba ba bai zama amiru safar ba saboda muhimmancin ne shugabanci duk inda aka samu mutane a samu wanda zai ce ku yi ku bari idan wani abu ya faru tsakanin ke ya sasanta tsakanin shugabanci ke sai nuna shugabanci ai ibada ne ko ba haka bane to wannan da aiki na ibada da ake yi don Allah sai ya karkatar da shi sai ya yi shi don me don duniya da ya sa wannan hukumar za ta shafi shi ke ke zaɓi musulmi don Allah to ibada to sai ya zaɓe shi don mai don duniya abin da ya sa shi ma wannan hukumar ta shafi shi ga lokacin zaɓe za ku ga yawan abubuwa suna faruwa sun ce sai da addini shi zai ya zaɓi kafiri don kafiri ya ba shi wani abu mai yawa kaso mai yawa in ma yana da harima sai ya juya ko ba haka ba ne Hmm? sai ya jefa ƙuri'an musulmi sai ya juya hmm, ƙuri'an musulmi sai ya dawo na arni ta wani kafin wannan hadisin mutafakun alai sai hadisin abu huraira kuma Allah akbar kun ga hadisai ana ta jera su abu huraira abu huraira abu huraira kun kiyaye adadin hadisan abu huraira da muka an bata wancan darasin eh waye ya kiyaye barakallahu fi mana rami zai baka kyauta ayyuwa wa anhu to daga abu huraira kuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi yace baina nafhatai baina annabhatai ne arba'un ke tsakanin kaho guda biyu da aka busa to arba'in ne wane ne abokin ko alaihi salam ku dinga kara alaihi salam hmm, mala'iki yanda zaka ambaci annabi ka ce sallallahu alaihi salatu wassalam hakan ma mala'ika idan ka ambace shi ka ce alaihi salatu wassalam in ka ambaci sahabi ka ce radiyallahu an Allah ya faɗa da kar radiyallahu anil mu'minin to duk wanda yake kasa da sahabbai in ka ambace su na salihai sai ka ce rahimahullah to hadisi ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna sahiba sur wato ma abokin kaho Israfil kina alaihi salam ya riga ya tuta ainihin kaho a bakin shi kaho yana bakin shi yanzu yana jiran izini ne kawai a bashi izini ya buta wannan yana nuna mi kutancin mai kiyamu sa'a ƙananan alamun tashin alkiyama ai duk yawanci sun bayyana ana jiran manyan ne kawai bainan nafhatai tsakanin kaho biyu da za a buta arba'in ne to haka abu huraira ya yi ta bayani ita arba'in ƙalu suka ce ya aba huraira ya aba huraira arba'una yawman kana nufin kwana arba'in ne a abaitu naki ban yadda ba wato naki nan, wato ban tabbatar ba abin da ya tabbatar shi na arba'in bai tabbatar da wani kwana ko wata ko kuma shekara yasa da aka ce kwana arba'in da ya aba huraira ya ce a baiti ba tabbatar ba kaluto arba'una sana ko shekara arba'in ne kala a bai ban tabbatar ba kalu arba'una shaharar kana nufin wata arba'in kala a bai ke ban tabbatar ba abin da dai na tabbatar shi ne min arba'in mai manzo Allah yake nufi da arba'in ne ma ban tare ba sai ka tsaya inda aka tsaya kada ka wuce ake tun zamanin sahabbai ma su ma suna tsaya a duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an suke tsayawa ba sa wucewa duk wani kokarin ka duk wani kiyayewan ka duk wani takatsantsan da zaka yi ba zai wuce na sahabbai ba ba zai wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka wuce gona da iri na zaka kai to abu huraira duk an matsa mishi ya yi bayanin mai ake nufi da arba'in ce ba sani kala abaitu ta amma ya bayyana wani wata riwaya na muslim cewa shekara arba'in ce wata riwaya ta imam muslim ya bayyana cewa ai shekara arba'in ake nufi abinda aka dunkula a wata riwaya sai ka ga an yi bayanin abun a wata riwaya daban to wa yabla kullu shay'in min al-insan wa yabla kullu shay'in min al-insan to za komai a jikin mutum namun jikinsa ne zai kare kashinsa ne zai kare faratan shi za ta kare har gashin jikinsa gashinsa duk za su kare gaba daya illa ajibal ganabi abu ɗaya ne kawai wani biskit bon ne a bayan shi kasan bayan shi shi kaɗai ne ba zai kare ba ba abin da zai saura a jikin shi sai wannan abun ajiyu zanar shi azmun raqiq sai asfali al-zahar wani kashi ne mai laushi a bayan a kasan bayan mutum to shi kaɗai ne zai saura to fihi yurakkabul khalq a ciki ne za a sake mai da halittu gaba daya a cikin wannan abu idan har mutum ya san inda abin yake in ya ciro shi daga cikin ka shi ke <laughs> ka mutu amma abin ba ba wanda ya san inda yake sai Allah subhanahu wa na ga duk abin da zai same ka ba zai taba wannan abin ba <laughs> to ya ce bayan mutane ka kenan shekara arba'in mutane suna mace ba ta hari to sai bayan shekara arba'in to a cikin shekara arba'in din mai zai saura a jikin mutum ba abin da zai saura shi ya sa ma wato saudiya birnin kabarin jerawa suke yi suna jerawa ne to bayan kowane shekara 20 za su dawo su maimaita bunnewa a cikin wannan layi wanda layi sun iyakanta masa ko kuma mutu wannan layin ko kuma a ce abin nan kabari ne guda ɗari to bayan shekara ashirin sai su dawo wannan layin sai su maimaita wato amfani da shi iya abin da za su yi sai su tattara ai kasusuwan da suke cikin wannan layin eh ramukan sai su tara su sai su jefa cikin daya sai su bani shikenan sai a dawo ana amfani da su kuma wani lokacin ma kasa da shekara ashirin shi yasa yi har yanzu baƙiya take cika bakiyan da ake makabartar da ake amfani da ita tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake amfani da ita har yanzu domin ana maimaitawa ana maimaitawa sai a koma idan an yi amfani da wannan layin ya cika sai a sa dai yaushe aka fara amfani da shi idan an kawo wani an ce wani muddin da ake ganin cewa ba abin da zai saura a cikin ramukan shi kenan sai a dawo kuma sai a sake kuma islamu ne bayan yadda muke tona tonan kabarin ma'anin da za a yalwata mm, a bude sosai sanda musulmi zai bude sha iska bayan da ake jama'a lab lab za a bannan za a daura a kin haka san musulmi a ciki sai a sa lab a can tun da za a sake amfani da shi in aka dawo amfani da sai a cire wani lab kawai a cire kasusuwan da yake ciki gaba ɗaya sai a haɗa su a cikin wani rami sai a dawo na amfani da su mu ana azaba muke sha wallahi ke yi wasiya kafin ka mutu eh ka nemi wani mai amana mai tsoron Allah ka yi masa wasiya cewa in aka zo tonin kabarinka ga yadda za a tona ka ce ka tsaya a gaban masu toni in sun ki sun yi ya yi ka ce a bai yi ba a yi ta karawa a faɗaɗa ya zurfi ba ku ga yadda nan da rukuta ba ku ga yadda makabartanmu mu ta dawo ba idan lokacin damuna za ku ga abin mamaki wallahi sai ka je wajen kana jin wari mama na ruwa idan an yi sai ka ga abin da ba a fatan shi yana faruwa ya ce bayan shekara arba'in din nan mutane suna mace sun ma yanzilullahu sun ma yunzilullahu min samai ma'an to sai Allah ya sokar da wani mamako na ruwa ruwa mai yawa amma wannan ruwan za ka gan mai kauri siffan shi siffan mani za a yi ruwan mani ke ruwan mani sai a yi tun da ana son a raya matattu ne shi ke sai a yi ruwa mai kauri mai kamar mani sai ka ga mutane suna ne suna tashi bayan an busa kawo karo na biyu ke to ana duk kowane rai sai ka ga yana koma jikin jikin da ya rayu ba zai kuskure masa ba kan rayuka suna ta tafiya ko yana neman gangan jikin da shi fita daga ciki da shi ke nan fayan butuna kama yambutu butu albaklu sai ka suna fitowa suna tsirowa kamar yadda ganyayyaki suke tsirowa daga ƙasa idan an yi ruwa farkon damuna ya ka ga ganyayyaki suke fito to haka za ka ga mutane suna suna tashi daga kaburburansu daga wannan ruwan wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim su suka rawaito shi mukara ne eh to wa anhu da gare shi kuma أبو هريرة yake Allah ya kare yadda قال يتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ايين ده من الله صلى الله عليه وسلم يكي وني مجلسي ينا تاري ده يحدث القوم يحدث القوم ما معنى يحدث القوم ينا باكم لا باري na hadisi shi ke na ja a arabiyun sai irin mutanen mazaunin karkara hakan a arabiyun mu da idan aka ce a arabiyun sai mu ce balaraban kauye duk wanda yake zaune a karkara to sunan shi a arabiyun ko da dukkan mutum a arabiyun ake cewa to za ka gamsu masu kakkautar ra'ayi ne ba sosai ba su zauna a birni su san mu'amala ba sai ka ga ɗaya a cikin su ya zaya tana magana sai ya yanke maka zance ko sahabbai ba suna suna sha'awar su ga balaraban kauye ya zo irin abin da su suke jin kunya su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to sai nuna su marasa kunya ke su su zo su dinga tambayan annabi irin abin da su suna jin nauyin annabi su yi tambaya irin wayannan mutane su suna tambaya domin su su amfana sai ka ga balarabin kauye daga nesa sai ce ya muhammad ka rage muryar ka mana sai ce wallahi ba zan rage ba akwai misalan su yanzu ai ko ba haka ba akwai sai akwai to da ya zo faƙala mata sa'a to kun ga sai ya halinsa ce mata sa'a zai Allah yana cikin zarce ba sai dakatar da shi ce ya mun yaushe za a yi tashin alkiyama fa maza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haƙi sai manzo Allah ya zarce a cikin zancensa bai ba shi amsa ba وقال بعض القوم sai tashi daga cikin mutane sai suka koma rudu suna jayayya su sai tashi suka ce ai annabi ya yi ya ji yana sun yi ladabtar da shi ya kyamaci irin tambayar da ya yi wa kala ba'dul kawo sashen su kuma suka ce a'a manzon Allah bai ji bane wannan baya cikin dabi'un manzon Allah ya ji tambaya kuma ya ki amsa manzon Allah baya yin haka bai ji ba inda ya ji da ya ya ba da amsa to akwai faru tsari wanda ba a kawo a nan ba wanda ya kamata a samu daga cikin ko wata fuska ga wata fuska waɗanda waɗannan sun kawo sun ce ya ji ya ke amsa miki ne na daftar da shi wasu kuma suka ce bai ji ba ne to na ukun fa mu mu kirkiro eh, yau barakallahu fi malam da zai ne ba ta eh kai ka manta da kyautar ka na wajen malam rabi to na uku da za mu iya faɗa ne yana son ya gama abin da yake yi kafin ya saurare shi ya ba shi amsa eh, kuma ina ganin shi na ko. Eh, domin abin da zai biyo baya shi zai nuna mana cewa wannan fuskan shi ne daidai to waɗanda suka ce ai zan Allah ya ji ya ki amsa masa ɗin nan su sun sani daga halayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya suna dinga tambayan shi na abin da ya shafi tashin alkiyama yana kyama a dinga zuwa na tambayan shi wannan tambayan bisa wannan su suka kawo wannan tunanin cewa ya yi su masu yi wani kyakkyawan zato ne to tunda manzon Allah baya son a dinga tambayar shi yau wannan tambayar ko jibrilu alaihi salam da yace fa akhbirni an sa'a me amsar manzon Allah yace mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'i to bisa wannan su suka kyautata zaton cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji amma eh, ya ke ya amsa shi ne kawai domin ladatarwa eh, hatta idan kaba hadisahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har da ya idar da hadisinsa qal sai ce aina sa'ilu an sa'a ina wancan mutumin wanda ya tambaye ni game da tashin alkiyama kare ce ce ha ana ya rasulallah gani na ya annabi ya ma'aikin Allah kare sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai ya kauce daga abin da shi ke so da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ranan ba yau yaushe za a tashin alkiyama bai sani ba irin amsan da ya ba ma jibrilu alaihi salam irin wannan amsan ya bashi iya ilimin shi shine sanin alamun wannan lokacin amma yaushe ne shi bai sani ba ai manzon Allah ya gaya ma jibrilu ke in akwai wani masani ai ke ke ake ba ma wahayi ka kawo mu idan mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il ai wanda ake tambaya bai fi wanda tambayen sani ba sai ya nuna in ma akwai wanda ya kamata ya san wannan ranar to ke ne jibrilu ke ne ya kamata ka sani domin sai ma an baka kafin ka sanar da shi ka sanar da ni ko ba haka bane ya ce to a sai da in baka in dai wani abu ma kake nema dangane tashin alkiyama sai dan baka alamunsa to daga cikin alamunsa gashi idza atil amanatu idan aka tozarta amana ta fantazir sa'a to ke jira tashin alkiyama aka tozarta amana ko ma kun shaida kala kala na amanonin da ake tozartawa a wannan lokacin oh, yake cewa kaifa idaatuha sai kara tambaya ya ce to yaya kike me kike nufi da tozarta amana yaya ake tozarta amana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wusi dal amru ila ghairi ahlihi fantawil sa'a idan aka danganta aka jingina al'amari ga waɗanda ko kuma wanda bai cancanta ba ko karatu haka ko fatawa ko mulki ko shugabanci idan ka ga an ba mu waɗanda ba su cancanta ba ko aiki mutane ne suka zo suna neman aiki ba bisa cancanta ba ake bayarwa yanzu ba ko ba haka ba ne. a kasashen ta kasashen turai in ka zo kana neman aiki to <laughs> samun aikin ka shine five credit ɗinka sai a tambaye ka ina five credit ɗinka amma a nan in ka zo neman aiki me za a tambaye ka waye turo ka waye turo ka ko kuma ka sai aikin ka ka sai akwai ki to idan wuti da al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amari zuwa ga wanda ba shi bane ya kamata ya cancanci wannan abun ba to ka jira tashin alkiyama hmm? kaga wannan yana da cikin alamun tashin alkiyama kenan yana da cikin wanda ana ciki kuma ya ci gaba an yi kuma ana kai yi kuma yana kai ci gaba ko ba haka bane rawahu al-bukhari bukhari shine ya rawaito wannan hadisin na gani ya dace mu tsaya ko ya dace mu tsaya alhamdulillah rabbil alamin da fatan abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya ba mu ladanta abinda muka yi harshe Allah ya yafe mana da baki daya wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin akwai masu tambaya da baki alaikum salam wa rahmatullah kam ka zo بكلامك بكلامك قارن بيان أكن تعبير بار رضي الله عنهم بار أكن سورة النبوة عليهم الصلاة والسلام بكلام ما النبوة عليهم الصلاة والسلام هكذا ذاك فدا الصلاة والسلام كان بجبريل عليه الصلاة والسلام Israfil alaihi salatu wassalam ba dukan mala'iku ba wannan masu waɗanda suke da manyan ayyuka waɗanda an batan su ya zo nan waɗanda Allah ya jinjina musu ya jinjina musu wa ayyuka manya da suke yi ɗan nan guda nawa guda a hudu ko eh za ka zo za ka iya satin da jibril za a ambata shi ya zo a cikin hadisai ka za a ambaci a jibril za a ce alaihi salam alaihi alaihi salam ko ba ka taba gani ba ka taba gani eh to ne yayin tarin bayani kike nema an eh eh ko dalili baka taba ganin hadisi ba da aka ce jibril alaihi salam ba yana kan abin da magabata na kwarai da suke kai na al'islamu bi alkitabu wa sunna shikenan in ya mutu sai ka ce rahimahullah bai ma kai matakin ka ce radiyallahu anhu ba idan ya yi riko da sunna kenan ka gane ko in ya yi riko da sunna matsayin ka shirin ne rahimahullah yawwa to balle ma shehu wannan ma ya isa an karbo da aka ambatu eh? Allah ba zai karbi bayan sa ba masu aikata irin idan mutum ya mutu yana yi ne ko kuma a idan kuma Allah zai iya gafarta ya mutu yana a ah, ina illa man duk ko kafire ma kafire bayan tuba ya musulunta ne ya goge abin da ya buga duk wanda ya mutu bai tuba daga wannan manyan sai sukan bane eh in ya mutu bai ah, tuba ba shi ne wannan hukumar za ta tabbata hukumar ma in ke sun sun ba ka kai ke shirka ba yana karkashin ah, wato mashi'a E, eh, ya kun Allah in ya gada ma sai ya yafe in ya gada ma sai ya tabbaya, ya azabtar ya za gobe kiyama ba hukuncin Allah yana tsakanin adalci da mai da fadl falalanta da adalcinsa dama idan ana hukunci abu uku ne ko ko adalci ko kuma tausayi ko ba haka bane ayi falala ko ko kuma ayi zalunci to na Allah gobe kiyama ba zalunci a ciki abu biyu ne kawai adalci da mai da fasulu to idan fasulunsa ya zo da shi ke sai ya yabe maka bai zai maka hukuma ba in ya maka hukuma kuma bisa adalci da ne an gane wannan amma in ka tuba shi ke nan a tarihu mai zambi kamar ladan ba lahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين